zan ce a ne بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم وإذا رأيت الذين يخوضون في آياتنا فأعرض عنهم حتى يخوضوا في حديث غيره وإما ينسينك الشيطان فلا تقعد بعد الذكرى معه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 وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما أما بعد فإن أصدق الحديث كلام الله وأحسن الحديث حديث محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور مهدساتها وكل مهدسة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار إخواني وأخواتي في الله السلام عليكم ورحمة الله وبركاته شيء قبار تفسير القرآن من جنما daga wannan babban masallacin juma'a da ke wannan anguwa ta tudun wada a wannan birni na kaduna kaduna makarantar shek abubakar mahmud dumi a wannan rana ta ashirin da uku ga watan ramadan hijirar annabi muhammad sallallahu alaihi wasallam daga makka zuwa madina yau shekara dubu ɗaya da ɗari hudu da talatin da tara lissafin nasara yau muna takwas ga watan shida shekara ta dubu biyu da goma sha takwas tallafin marayu rabi'atu muhammad ta ba da atamfa guda daya wata baiwar Allah ta bada abin nan guda biyu kuma ta ce a sa iyayenta addu'a to ina ji ita ma atamfan ne ta bada guda biyu da yaranta wata baiwar Allah ta ba da huluna guda uku a tafa guda daya da naira dubu daya wata baiwar Allah ta ba da alkur'ani wani bawan Allah ya ba da yadi biyar wata baiwar Allah ta ba da jaka hudu sannan hanne ta ba da kayan mata sai uku Muhammad ya ba da kayan maza sai uku wani bawan Allah ya ba da atafa turmi uku wani bawan Allah ya ba da kayan maza ah, sai hudu sannan ruqayya abubakar ta bada atamfa guda daya tana bukata a sata addu'a wata baiwar Allah ta bada kaya kuma ta bukaci wa yarinyar ta addu'a sannan wata baiwar Allah ta bada atamfa biyu da riga ta ce ayi mata addu'a ah, wata baiwar Allah kuma har yanzu ita ma ta kawo atamfa guda daya wata baiwar Allah ta bada hijabin yara guda goma sha biyu. manya guda hudu sha shida kenan wata baiwar Allah daga kawo ta abin kawo wato kaya da jaka ta ce a ba marayu ƙungiyar 'yan provision na wajen kasuwar kaduna sun ba da buhun shinkafa guda biyu duwai nan bayan Allah muna addu'a Allah ya saka musu da alkhairi sai kudin da aka samu akwai maman Suleiman na Madikulos ta ba da naira dubu daya wata baiwar Allah naira ɗari biyar Usman Suleiman naira ɗari biyar Alhaji eh, Abdulmumin ɗan Fulani naira ɗari biyar Muhammad Sani naira ɗari biyu wata baiwar Allah naira dubu daya Nura ɗan agaji na el-lilo ya ba da naira ɗari biyar duka waɗannan muna addu'a Allah maɗaukin sarki ya saka musu da alkhairi wata baiwar Allah naira dubu daya wata baiwar Allah naira dubu hudu laraba ita kuma malama laraba ta bada naira dubu ishirin wata baiwar Allah naira dari biyu wani bawan Allah ya fi da zakka ya ba kwamitin marayu naira dubu goma a ciki wata baiwar Allah naira dubu daya wata baiwar Allah naira dubu daya fashion design and clothing tech muslim umma kadi foli kad foli ya bada da gudunmuwar naira dubu goma sha biyu zulfawo ta ba da gudunmuwa ba a rubuta ba wata na'am zulfa ta ba da gudunmuwar naira dubu daya wata baiwar Allah ta ba da gudunmuwar naira dubu daya da ɗari biyar wata baiwar Allah ta ba da gudunmuwar naira ɗari biyar ta ce a sa iyayenta addu'a wata baiwar Allah naira ɗari wata baiwar Allah naira ɗari biyu wata baiwar Allah naira dubu biyu safiya hama naira dubu daya hajiya ah, mariya yahaya ayi ta ba da marayu naira dubu biyu ta ce a sa ta addu'a halima yahaya aye ita kuma ta bada dubu daya sadiya yahaya aye ta bada naira dubu daya dukkan su suna bukatan a sanya su cikin addu'a Allah ya musu bukatun su na alkhairi jumlar kudi naira bakwai sai wadanda suka tura ta ban account akwai hayatu ya aika da naira dubu a account ɗin marayu akwai hajjar Ibrahim Musa naira biyu akwai Muhammad Hamza naira daya akwai Abubakar Shaibu naira biyar akwai Awal Ibrahim Suleiman naira daya akwai Maimuna Salis naira daya Maryam Ibrahim naira daya Fatima Abba naira biyar Yusuf Sufiya naira biyu Muhammad Idris naira biyu Abubakar Murtala naira biyu sannan akwai Sharifatu Abdulganiyu ita ma ta aiko da gudunmuwa wa marayu ta naira biyu muna addu'a waɗannan duka Allah ya saka musu da alkhairi bayan su akwai Yahaya Yusuf naira dubu ɗaya akwai Mustapha Adamu naira dubu ɗaya Laula Adamu naira dubu biyu Fatima Ummi naira ɗari biyar Hajara Musa naira ɗari hudu saudar Hassan naira ɗari biyu Khadija Umar naira dubu ɗaya Binta A naira dubu uku Rabi Mu'azu Katsina naira dubu uku Sadiya Usman naira dubu ɗaya Zainab Yawo Muhammad naira dubu ɗaya Yahaya Zainab ba zaliya ba zainab ba ya muhammad naira dubu daya sai ya haya uh, mudda Allah sana faɗi sunan daidai naira dubu biyu akwai hayatu ibrahim naira dubu biyu akwai maryam bala naira dubu daya akwai jibril adamu naira dubu biyar akwai aminu bala naira dubu daya akwai nasiru abdulsalam naira dubu daya akwai usman muhammad uh, uwa uwa ko awal naira dubu daya akwai nasir ibrahim hakimi naira dubu uku akwai isa idris naira ɗari uku akwai aminu haruna naira dubu ɗaya a akawun an samu total dubu saba'in da biyu da ɗari bakwai sannan a akwati an samu dubu goma sha shida ɗari bakwai da goma sha biyar a teburi an kai an samu gudunmuwa ta naira dubu sittin da biyar da ɗari bakwai grand total an samu naira dubu ɗari da hamsin da biyar da ɗari ɗaya da goma sha biyar muna maimaitawa stanbic ibtc bank account name Orphans Welfare Committee Jibril Kaduna account number 0011608115 Allah ya bada ikon taimakawa Allah ka sa duka muna cikin masu makwabtaka da Annabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam a aljanna ranar tashin alkiyama Allah rama sai Allah ya ce mi وإذا رأيت الذين يخوضون في آياتنا فأعرض عنهم حتى يخوضوا daidai ne wa imma yunsiyannaka ash-shaytanu fala taq'ud ba'da dhikra ma'al qawmi a wannan aya Allah ya ce wa annabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam idan ka kaga waɗanda suke kutsawa cikin ayoyin Allah to ka tashi ka bar su ina ji mun fassara wannan jiya sai Allah ya ce to amma idan shedan ya mantar da kai daga baya sai ka tuna to kar ka zauna da azzalumai ka tashi ka rabu da azzalumai malamai sun kai komo akan cewa shedan yana iya mantar da annabawa ko ba zai iya mantar da annabawa ba me ya kawo kai komo sun samu aya Qur'ani mai girma da Allah yana magana akan shedan yace hu laysa lahu sultanu hu laysa lahu sultanu 'ala alladhina Allah ya ce lalle shi shedan bai da wata fawa akan masu imani wanda suka dogara da ubangijinsu annabawa su ne jagorori masu imani sannan su suka koya masu imani ma dogaro ga Allah to idan shedan bai da fawa ga dukkan masu imani wanda suka dogara ga Allah kenan mai babu aula bai da fawa akan wa bai da fawa akan annabawa to idan bai da fawa akan su ya za a yi har ya iya mantar da su ina fata ga da wannan sai malamai suka ce mantuwa ga annabawa ta kasu kashe biyu akwai mantuwar take da alaka da wahayi da Allah yake musu to wannan shedan bai da fawa da zai sa musu mantuwa kai shi yasa annabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam idan jibril ya zo yana koya mai qur'ani dan doki ko bai so shedan ya mantar da shi da jibril ya kamo aya kamin jibril yake karshen aya shi ma sai kamo farfarta sai zama suna kokarin karewa tare da jibrilu sai Allah ya ce mata la tuharrik bihi lisanaka la tuharrik bihi lisanaka lita'jala bi inna alaina jam'ahu wa qur'ana fa idha qara'nahu fattabi' qur'ana ثم إن علينا بيانا الله يقول لا تحرك به لسانك kada ka motsa harshenka wajen gaggawa karanta Qur'ani da ta'ajala bihi domin kai gaggawa wajen karanta shi a kada kai haka ka jira Jibril ya gama karantawa tukuna kafin ka karanta Allah ya ce inna alaina lalle aikinmu ne ji Allah mun dora wa kanmu jam'uhu tara maka wannan qur'anin a cikin zuciyarka ya kai annabi muhammad sallallahu alaihi wasallam mun dauki nauyin zamu tara maka wannan qur'ani mu aje maka shi a zuciyarka Allah ya ce fa iza qara'nahu idan muka karanta shi ai idan jibrilu ya karanta maka domin jibrilu yana karantawa ne a madadin Allah sai Allah ya ce fattabi qur'ana to sai ka bi karatu me fassara da ma'anar to wannan jibrilin ma bai sani ba summa inna alaina bayana mu da kanmu za mu maka bayani mai ayata kusa kenan ku ga wannan karuna kenan shedan bai yi tasiri ga annabawa akan abin da ya shafi wahayi shi yasa Allah madaukakin sarki da yazo magana yace alimul ghaibi fala yuzhiru ala ghaibihi ahada alimul ghaibi fala yuzhiru ala ghaibihi أحدا إلا من ارتضى من رسول فإنه يسلك من بين يديه ومن خلفه رصدا سبو ليعلم أن قد أبلغوا رسالات ربهم وأحاط بما لديهم وأحصى كل شيء عددا duk lokacin da Allah ya turo mala'ika ya kawo annabi wahayi shine gaibi da ake magana sai Allah ya fa innahu yasluku min bayni yadayhi wa min khalfihi rasada Allah zai sa mala'iku bodyguard gaban annabin da bayan su zama masu tsaro saboda kar wani shedan ya zo kusa da manzon Allah sallallahu alaihi wasallam balle iya canja masa abin da aka aka masa wahayi ko ya mantar da shi wani abu me yasa Allah yake sa wa'annan masu gadi na mala'iku su ce wai annabi Allah ce li alama an qad ablagu risalati rabbih duk annabawa haka Allah yake musu domin ya tabbatar da sun samu damai isar da sakon da Allah ya turo musu kenan har malaiku ake sawa su gadin annabawa idan ayi wa annabawa wahayi su ci gaba da gadin su har su isar da sakon yadda za su isar da sakon daidai ba tare da an samu wani shedani ya canja musu wani abu ko ya mutar da su wani abu ba sai ba ku an gane wannan to ita irin wannan mantuwar to shedan bai da tasiri akan annabawa bai da ita saboda wannan aya innahu laysa lahu sultanun ala allazina amanu wa ala rabbihim yatawakkalu to amma ordinary mantuwa ita wannan annabawa suna yi shedan na iya mantar da su mantuwar da ba ta da alaka da wahayi shi yasa annabi Musa da shi da yaran sai yushau Allah ya ce falamma balaga majma'a ba falamma balaga majma'a bainihima فلما بلغا مجمع بينهما نسيا حوتهما فاتخذ sabilahu fil البحر سربا يا يد suka yi ta mahadar wayannan kogi guda biyu nasiya hutahuma sai suka manta kifin su wannan mantuwa ce ta wahayi ko ordinary mantuwa ce ba wahayi aka yi manta da wahayi kenan annabawa ga annabi Musa yayin wannan addu'a yayin wannan mantuwa Allah madaukin sarki yana faɗa ta harshen annabi Musa yana ba da uzuri qala la tu'akhidni bima nasitu qala la tu'akhidni bima nasitu wa la turhiqni min sun yi alƙawari da kabir duk abin da kabir ya kada ya tambaya to yanzu gashi wani abu ya faru ya gagara daurewa ya manta ya tambaya ya manta alƙawarin da suka yi kabir ya ce ba na gaya maka cewa ba na kai hakurin tafiya da ni ba qala ta nabi Musa ya ce la ma bima nasitu karka kama ni da abin da na manta karka kama ni da me da abin da na manta mantawa ne kenan annabi Musa ya yi mantuwa ko bai mantuwa ba ya yi mantuwa annabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam Allah ya ce wala taqulanna li shay'in inni fa'ilun zalika gadan wala taqulanna li shay'in inni fa'ilun zalika gadan illa an yasha واذكر ربك إذا نسيت وقل عسى أن يهديني ربي لأقرب من هذا رشدا الله يقول ولا تقولن لشيء kada ka yadda ka faɗa dangane da wani abu da kake so ka aikata ka ce in ne fayilin zalika gadar ka ce gobe zan yi kaza a karka yi haka illa an yasha Allah face ka hada magana ka da insha Allah a gane karatun zan je abuja gobe insha Allah za ka tafi abuja mata ka tafi yaushe za ka dawo ka ce yau zan dawo insha Allah zan yi kaza wata mai zuwa insha Allah kar ka yi baka sa insha Allah ha ba ma guje zai je zai je sayan jaki a kasuwa a birnin Kano garin su ala ramma sai ba maguji ya haɗu da wani ɗan'uwa musulmi musulmi ya ce ba maguji ina za ka yi ce kasuwa zan je su jaki ya ce to ka ce insha Allah wala ba maguji ya ce musulman nan kun ka kakale kakale ga kuɗi a aljihuna jakin nan akwai shi a kasuwa ba babu ba me ka kawo magana insha Allah to ba maguji ne ba musulmi ba ne wanda musulmi ce to shikenan a sauka lafiya ba ba guje ya wuce ya shiga kasuwa kamin ya isa layin da ake sai da jaki ashe ɗansa ne ya zagayo ya yanke masa aljihu ya zara kure to yanzu ya yi to inda ake sai da jaki kuma ya samu jakin da ya mashi kuma an yi da shi an yi sirki ya fahimci juna an daidaita me ya saura ya cire kudi ya biya yana zura hannu aljihu sai ji hannun ya wuce sai zaki zai yi sai zuga Babu mako ya juyo yana dawowa gida tsautsai sai kara haduwa da wannan musulmi da suka rada sai gashe shi ba muje ah, ka samu sayo jakin bude bakin ji ya ce an sace kudin insha Allah yanzu insha Allah mun harba mahallin da ba ya dausa ta ana cewa insha Allah mu abin da zai faru nan gaba ne ko wanda ya riga ya faru shi yanzu ta kuri yayin zai fasta wannan fili ma bi ne ya riga an gaba da shi so amma <laughs> saboda ya koyi ne ya koyi da wala taqulanna li shay'in inni fa'ilun zalika gadan illa an Allah sai Allah ya ce wa Annabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam a matsayin ka dan adam wani lokaci zaka iya mantawa to idan ka manta sai daga baya ka tuna to wazkur rabbaka idza nasita ka ambaci ubangiji ka in ka manta ka manta baka faɗa ba to duk sanda ka tuna kace insha Allah an zauna lafiya ko ba zauna lafiya ba to kun ga Allah yana cewa annabi in annabi ya manta kenan annabi yana me yana mantawa Sai ita irin wannan mantuwar annabawa suna mai suna yin an yi sallah tare da annabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam ruwayoyi sun zo da bambance bambance akan wace sallah ce saboda hadisan ba su ta faru ba misali za a yi sallah mai raka'a hudu annabi ya raka'a uku ko ya raka'a biyu ya sallama ya dauka sallah ta kare jama'a da aka shi akwai wani sahabi da ake cewa zule yi zul yadai wannan ya tuna mun da wata gaba mun yi karatu a baya mawqi'atu yamama eh sahabin da aka jefa shi cikin gona ta katanga kun tuna nace bara ibnu malik so yan wada da bai ta mana gyara cewa bara ibnu azi ni ma na bar malik na dawowa na dawo azi ina komawa gida kuma sai na ga ashe bara ibnu malik ne dai ba ibnu azi ba sai ga yan uwa dalibai wasu har a rubuta su rubutu cewa malam ba malakin nan ita ce daidai ba <laughs> to dalilin ku duka babu tabbas ina ba ta fahimci wannan saboda wani ya ce azim wani ya ce azim to sai na kare ta kwakwalwa ta nace in Allah ya da nasu daidai to ashe ne ba nasu daidai ne ba Allah ta Allah ya samu dace sai zure dai sai zo ce a kasaratin salat usratin salat ya rasulullah ya manzo Allah sallallahu alaihi wasallam an rage mana sallar ne yau daga raka hudu ta dawo raka biyu misali manzo Allah sallallahu alaihi wasallam ya ce ba a rage sallah ba yace to ka manta kenan annabi ce ni ne iya sani na na cika sallah to daga nan sahabbai sai aka ce ya rasulullah ai raka ka zaka ya rasulullah raka ka zaka sai manzo Allah sallallahu alaihi wasallam ya ce to tashi a cikin sallah aka tashi aka ci ko sallah aka sujudar ba'di bayan yin sujudar ba'di sai manzo Allah sallallahu alaihi wasallam sai ya wayo sai ya kalli sahabbai yace innahu a wata wayar, ahadatha fi salati ya rasul shehu ya rasulullah wani abu ya faru cikin sallah ne ya manzo Allah sallallahu alaihi wasallam ma'ana an rage sai manzo Allah ya kalli sahabbai ce innahu law hadatha fi salati shay'un abatukum bihi yadda lamarin yake a matsayina na mai karantarwa inda an samu sabon canji a sallah yadda muke yin ta an samu canji ba haka za a yi ba ba zan zo masallaci ne kawai in danna muku ba zan fara karantar da ku tukunan fara ce muku to ga canji da aka samu Allah ya turo da canji a sallah yanzu ba raka'a kaza za a ba raka'a kaza za a yi innahu law da fi salati shay'un anba'atukum bi da wani abu ya faru a cikin sallah an samu canji da kamin na ka sai nayi me sai na karanta da ji annabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam wannan abin da yake nunawa a matsayin ka da ustaz mai kokarin bincike sai ka bincike sai ka gano wata sunna a sallah wacce a masallacin nan ba a yi amma kuma sunna ce ga hadisi ingantacce ka tabbatar to ba zuwa zakai ka nausa wa mutane a masallaci ba kai kai kai ga ka sarkin bincike a abinda zaka fara yi sai ka fara karantar da su tukunna a karantar da liman a karantar da na'ibi a karantar da ladan da mun ga yan kwamiti to jama'a ga hadisi da aka samu ingantacce kaza da da muke yi din nan to ga abin da ya tabbata a sunna kaza ake yanzu kowa yi karatu ko kowa bai karatu ba to daga nan sai ka fara gawa. amma idan haka nan baka koya musu ba saboda zarbaɗiya sai ka danna musu a masallaci sai ka ruda masallacin wani har a gama sallar bai san me yake yi ba yana tunani ne akan wannan bakon abin da kai introducing a sallah ka cutar da al'umma ko cutar da al'umma ba ka cutar da al'umma in ba a yi sa'a ba sai ka rikitar da su sai ka ga masallaci ya rubu biyu ana ta rigima a masallaci wanda da an biyo ta hanyar karantarwa da cikin sauki za a karantar da kowa ba sai ba ko an gane fiqhun da ke cikin wannan hadisi to da manzon Allah sallallahu alaihi wasallam ya faɗi wannan magana sai ce inna ma ana basharun an sa kamatar saura ni mutum ne kamar ku ina mantuwa kamar da kuke mantuwa yadda kuke mantuwa ni ma ina mantuwa in ji wa in ji annabi muhammad sallallahu alaihi wasallam sai annabi ce fa iza nasitu fazakkiruni idan ne mantuwa a sallah kar ku jira sai an gama nan take ku tunatar da ni shi yasa da liman yayi rakkalwa sallal azhar eh yayi raka'a biyu me ya kamata yi ya zauna sai mai zauna bai miƙe sai ya ce subhanallah subhanallah da ya ji subhanallah ta cika masallaci sai ya dawo ya zauna an gane karatu raka'a biyu sai ya sallama sai ya ce subhanallah sai sake miƙewa shiga to sallah ayi sujjar ba'di daga baya a gyara shi yayi raka'a daya maimakon ya miƙe sai ya zauna sai ya ce subhanallah shine fa iza nasitu fadhakiru idan na manta ku tunatar da ni inji annabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam wannan shi tabbatar da cewa annabawa suna mantuwa amma ba ta da alaka mantuwar da Allah ya ce ga wani sako je ka gaya wa al'umma shedan ya mantar da annabawa wannan mantuwar har abada ba ta yi wa ga annabawa Allah ta'ala ya samu dace sai Allah ya ce mai gaba da rama na mun fassara wannan wa ma na alladhina yattaquna min hisabihim min shay'in walakin dhikra la'allahum yattaqun Allah ce wa ma 'ala alladhina yattaquna min hisabihim min shay'in wayannan masu kutsawa cikin ayoyin Allah suna izgili da ayoyin Allah suna izgili da Qur'ani to kai da ka kaurace musu baka zauna cikin su ba kai me ka kaurace musu ku da kuka kaurace musu saboda takatsantsan kuka kaurace musu don kare kanku Allah ya ce to hisabin da zai musu a lahira ku bai shafe ku ba bai me ba bai shafe ku ba ba ku kuka tasu ba da suka fara kun tashi kun bar wurin Allah ya ce to babu hisabin su a kanku to wanda ya zauna ba ya shiga rikici wanda ya zauna ime ya shiga rikici shi yasa ba a zama gaban malamin bid'a mal in kana karanta manganun Salam sun tsoritar kwarai da gaske akan zama a gaban malamin bid'a saboda yanzu da zai jefa maka shubha dan kai baka karatu ba yanzu nan sai ya kawo su maganganu ya hada ya jajjona da wani misali abin sai kama hankalinka to an ce ba za a kira shehunai ba ba za a kira waliyai ba Allah za a kira kai tsaye yanzu idan ka je wajen sarki kai tsaye kake zuwa wajen sarki ko sai ka bi wajen sallama Sha Allah ya kara shehu karama sai a bi wajen sallama in za ka ga gwamna kai tsaye za a gaishe ko sai ka bi wajen darakta protocol ala kara wa shehu karama sai ka fito jin da aka roto to Allah ne aka rena za a je wajen shi kai tsaye Allah bai fi gwamna mulki ba bai fi sarki mulki ba dole sai an fito wajen waliyai su ne sallama ubangiji tanan ake bi tanan kai kuma da yake jahili ne sai ka girgiza kai ka ce babu shakka an yi zo da bayani ba wani bayani da aka zo shirme kawai aka a ah? sarki in ka je kai ta zama kofar gida sallama bai ga mishi ba ya za a yi san ka zo zai san ka zo sai an gaya mishi to Allah ba to nan Allah ya yi kama da sarki ilimin gwamna irin ilimin Allah ne <coughs> to ta ina suka kama da za a bisa tasu to kaga yanzu ka zo da ilimi kenan amma wanda bai karatu ba an jefa masa shubha ko ba jefa mishi ba an jefa masa shubha waliyan lahira kamar waliyan duniya ne yanzu bari in tambaye ku yanzu ministan Abuja in ya dauko mota ya zo a convoy ko kawunan mutane ya ko da bindigogi akwai dan sandan da ya tare shi ce babu wanda ya tare shi to shi ministan Abuja ai kun gara kusa da shugaban kasa ne to waliyan Allah waliyan Allah ne su yan sanda su ne mala'ikun duniya shi kuma minista shine waliyin duniya to idan mala'ikan duniya bai isa ya tare waliyin duniya ba ya mala'ikan lahira zai tare waliyin lahira waliyin Allah idan shehu ya kwaso mu da na kwarai da na banza ba mala'ikan da ya tare bincika sai an kai mu aljanna to idan kai gurbin jami'i ne baka karatu ba sai da girgiza kai kace babu shakka ko gwamnoni wucewa suke ba a tare su to ma ba za a tare shehu ba ya duro mu a cikin aljihu wallahi sai dai ya wuce da ku amma aljanna tare shi za a yi to hatsarin zama gaban malamin bid'a sai ya sa maka shubha idan baka yi karatu ba shi yasa salaf suka ce ba ka ba zama gaban malamin bid'a da ka bayyana malami akwai kurbushin bid'a tare da shi akwai me kurbushin a tare da shi magana ka zauna gaban shekarar ta da kai ba ta so ba rufa wa kanka asiri ka sai da dare maka in kana so ka tsira da imani ka shine wa ma alal ladina yataquna min hisabihi min shay Allah ya ce walakin zikra dalilin da yasa aka ce su tashi daga wurin wannan zai zama wa'azi ga su yan bid'a zai zama wa'azi ga malamin bid'a in ya duba ya duba ya gaba kowa sai fara cewa wato ba shiga matsala ya kamata a canja usulubi an fara samun gyara ko ba samun gyara ba an fara samun gyara walakin zikira la'allahum yattaqun domin ko su ma za su dawo su kiyaye dokokin Allah in sun ga an kaurace musu dawo akan hanya Allah ya gafarta mana wasu malamai suna kafa hujja da wannan aya cewa da kyakkyawar niyya dan taimakon addini kana iya yin aiki a gwamnatin da asalin gwamnatin ba ta Allah da manzo bace kaman gwamnatin Najeriya kan Qur'ani da hadisi yake gudanar da ita ba kan Qur'ani da hadisi yake gudanar da ita amma idan ka ce ba za ka shiga ba za a fata gwamnatin ko za a ci gaba da yi suwa za su yi arna zalla za su yi maka adalci za su yi tsara haƙƙin al'ummar musulmai da maslahohinsu babu to irin wannan gwamnatin kana iya shiga ka yi amma da tunanin kai za ka iya kokarin ka duk abin da za ka iya tsarewa na dokokin Allah kai za ka tsare a ciki ba za ka yi sata ba ba za ka yi zalunci ba ba za ka cuci kowa ba za ka ba kowa haƙƙinsa ina fata ka yi ci wannan suka ce wannan kai ma ka shigo wa ma alal ladzina yattaquna min hisabihim min shay'in walakin zikra la'allahum yattaqun Allah ta'ala ya samu dace sai Allah ya ce mai gaba da rama wa narul ladzina taqadu dinahum la'iban wa lahwan wa gharratuhum ayatud dunya hmm. wa dhakkir bihi لها من دون الله ولي ولا شفيع وإن تعدل كل عدل لا يؤخذ منها أولئك الذين أبصروا بما كسبوا لهم شراب ce wa zaril ladina takazu dinahum huzuwan wa la'iba la'iban wa wa lahawa wa zaril ladina takazu dinahum la'iban walahawa. Allah ce waɗannan da suka rike addininsu a matsayin wargi a matsayin wasa Allah ce kyale su ya manzon Allah sallallahu alaihi wasallam ana musu wazi suna wasa da addini suna ingili da addini to ka kyale su da dama daga cikin mutane suna fadawa ridda ba su sani ba duk abin da addini ne Allah ne yace ayi annabi ne yace ayi ko kai baka yi ba kada kai wanda yake izgi kada kai wanda yake izgi kaga da wani dagaggen wando wani ya sa gaggen wando gaggen wando sunna ne ko ba sunna ba ku lura da fulani ya suke sa wandan su fulani a dage fulanin daji mu tsokanar su da muke muna cewa kafi shanu ya kafi mu gane sunna ashe kakan su shehu dan godiyo haka yake sa wannan shi daga nan suka ne ba karantawa suka yi ba sun gada da iyaye da kakanni daga kakansu wa shehu dan godiyo a matsayin sana halin sunna wannan sa da yake sawa saboda shine sunna ta annabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam to sai kaga wani ya sa wannan sai ya dage sai ka kyalkyale da dariya kace ka tsallake ruwan sake wandan wannan kalmar kadai ta bai da kai kafir ku ji wani babban hadari saboda yanzu izgili kake da sunna ta annabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam ko ka zaune da gemu kace taure ko bunsuru izgili ne ko ba izgili bane hadhihi kalimatun tukhriju sahibaha min al-islam daf'atan wahida wannan kalmar ita kadai tana iya tunkuɗa ga daga musulunci ta kai ka wuce da nasi na ayoyin Qur'ani ne ba duk abin da addini ne ba a wasa da shi ba a izgiri da shi ka dabbaka Allah bai baka ikon dabbakawa ba wannan wani karatu ne daban amma kada ka kuskura kai izgiri da shi ko wani yana da mata hudu auren mata hudu sunna ne ko ba sunna bane sai ka rinka masa izgiri kana masa izgiri ko mace ta sa hijabi hijabi musulunci ne ko ba musulunci bane sai ka mata izgili kuliya alaida ba wai mace mai hijabi kun san da san da mata izala suka fara sa hijabi yara ƴaƴan yan bid'a abin su ake ran gansu da hijabi ana tafi ana tantabarun jahannama tantabarun jahannama tantabarun jahannama to yanzu shi mai cewa tan tabarin jahannama shi ma uwarsa tana sa hijabi kaga shi ma uwarsa ta zama tantabarar a ba jahannama ba ta sa hijabi gaji ta zama tantabarar aljanna ta zama tantabarar ta zama tantabarar aljanna to kaga ta mai hijabi kamar da izgin ko ne na yawan azumin nafila kamar da izgin ka shiga bala'i ba a wasa da wannan harka wa zaril ladina takazu dinahum la'iban wa lahaw sai Allah ya ce wa zakir bihi wa garrahum alhayatud dunya sannan rayuwar duniya ta rufe su da bi rayuwar duniya ce za ta kusa ka ka zo har ka fara izgili da me izgili da addini rayuwar duniya ce ta hura ka ha kaga yan agaji da ba ka kyalkyale da dariya ka ce ina jin da agajin da kuri kuke samu addini kake so ka zaga sunna kake so ka so kana ƙarya kake akwai wani digon munafurci a cikin zuciyar. digon munafurci a cikin zuciyarka wa garrat humul hayatud dunya rayuwar duniya ta rude su Allah ya ce wa zakir bihi to ka gargade su da alqur'ani mai girma inji Allah kire da za a wazi da me yake wazi da alqur'ani mai girma yake wazi da alqur'ani mai girma ake wa'azi makasurin saukar da qur'ani ayi wa mutane wa'azi a karantar da su ba a rubuta laya da yasa aka saukar da qur'ani ba babu shi qur'ani wa'azi ake so a yi da shi ولقد يسرنا القرآن للذكر ولقد يسرنا القرآن للذكر فهل من مدكر إنا نحن نزلنا الذكر وهذا ذكر مبارك أنزلناه وهذا ذكر مبارك أنزلناه أفأنتم له إن الذين كفروا بالذكر إن الذين كفروا بالذكر لما جاءوا Qur'ani mai girma don a tunatar da al'umma aka saukar da shi a karanta shi a tunatar da jama'a musu wa'azi ba don laya ba duk malamin rubu da ka gani ya baka laya shi bai daura da za ku kama malamin tsobo ku rike shi bai rubuta muku lawira ba ku caje shi ba laya a jikin shi saboda ya san karyar banza ce shi bai sa kai ya rera wa hankali ya makala maka mala abubakar giro shi akwai waɗanda suka tsinci wata laya aka kawo wata suka farke layar kun san me sai ne a rubuce a cikin layar abinda malamin tsibin ya rubuta fala ne wa lumu anfusakum wai abinda malamin yake cewa karka zarge shi ka zargi kanka kai kamar da kanka kare shi sai ka rubuta kudin kai hada ka da abinda bai da amfani tun daga nan duniya ya bar rantsar da zaka farke laya zaka rika ganin surkullin iri iri zaka ga shirme iri iri ba lalle ne ba Qur'ani zaka gani a ciki Allah ka tsare mu ka tsare mana akidan saboda haka Allah ya ce wa zakir bi ka gargade su da wannan Qur'ani me za ka gargade su da shi an tubusala nafsun bima kasabat ai an turhana nafsun bima kasabat ranar da ake tsare rai saboda abin da ta aikata a tsare ta za a tuhume ta sai ta yi bayani kamar yadda in ka karfi bashi da jingina za ka mika abun jingina zuwa ga wanda ka karfi kudin shi in ka bashi ya rike a hannunsa sai ran da ka dawo da kudi kafin ka karfi kayan ka to yadda yake tsare wannan abun a madadin kudinsa haka za a yi ware a ranar tashin alkiyama Allah ka gafarta mu shine an tubu sala nafsun bima kasaba Allah ce laysa laha min dunihi min dunillahi waliyun wala shafi'a wannan rai kuma koma bayan Allah ba ta da wani wali ba wani wali da zai cece ta banda Allah to kai kana jira wani wali zai cece ka Allah ya ce laysa laha min dunillahi waliyyun kai kuma kace ga wali plan mun fahimci juna tun daga nan duniya zai kai ni aljanna kai akwai takarkaru a duniya ya kai ka aljanna ba gare ya kai ka aljanna ba shi wani tabbas yake da shi zai shiga aljanna da Allah tare mu nan wake da tabbas shi dan aljanna ne ni dai ban da shi Allah rama kai ba to wai shi wani da ya baka garantin aljanna ina ya samo tabbas cewa shi zai shiga aljanna wallahi ƙarya yake bai da tabbas balle ya kai bai da shi Allah ce ba ta da wani waliyi koma bayan Allah laysa laha min dunillahi waliyun ji Allah wala shafi'a bayan ba ta da wani waliyi da zai taimake ta kuma ba ta da wani mai ceto da zai cece ta inji Allah kai ka ji wata irin magana a Qur'ani laysa laha min dunillahi waliyun wata kila kai baka gane ba Allah ce to wala shafi'un ba wani mai ceto har yanzu ba gane ba Allah ce wa in ta'dil kullu adalin la yu'khadh minha da za ta baiwa Allah fansa duk fansar da za ta kawo Allah ba zai karba ba Allah an gaba ba ba Allah ba ba abin da zaka ce Allah karbi wannan a duniya ke a ina a duniya barawo yayi sata shi dan sanda da kallon gidansa ne ya zara kudin wani naira ɗari ɗaya ƴan murtala murtala guda biyar ashe ɗan sanda na kallon shi kawai ɗan sanda ya damko shi suka zagaya ba ya ce mai kai jikinsa na rawa ya shiru ɗan sanda sai karɓe tamanin murtala murtala guda hudu ya ce turi rike ta yi ka sai tura da shi balawo har ya juya zai tafi ya ga da an rusa shi shi zai shi tura kuma yanzu an karba a raba biyu mana a bashi rabi an kwashe tamanin an bashi nawa sai ya zagaya wajen mai kudin ya taba shi ce kai na kudinka ko baka da kudi a dubi ce ina da su shi taba ya laluba laluba ce inna lillahi wa inna an zare ce karka damu ba ne na dari da mutum abin da murtala murtala na biyar bai ce ya ce to ga wannan fara rike wannan nawa kenan ya ce ashirin ya ce saura nawa ya ce saura tamanin suna hannun dan sa dan sa da ka shi zai zare masa ido yace idan me zaka zare mu sata ce an yi ta to an fasa amma wai satar an fasa to kaga da ake wannan labarin ya inganta eh har labarin ya yi ya inganta kina duniya kana yi ba da wani abu ka kwaci kanka to a za zaka ba malaika wani abu ka kwaci kanka babu ba abin da zaka bai wa Allah ka ce za ka kwaci kanka a lahira shi yasa Allah madaukakin sarki yana magana akan so Allah ya ce ku zuhu fa nafsin bima kasabat kullu nafsin bima kasabat rahina sai suwa illa yamin Allah ya sa mana ciki jannatin yatasaaluna 'anil mujrimin me suka ce musu ma fi saqar me ya wuta suka ce qalu lam nakum minal musallin aha me aikin su sannan har yaushe sai Allah ce shafa'atu shafi'in sai bannan je ka cikin suratul maida innal ladzina kafaru law anna lahum ma fil ardi jami'an wa mithluhu innal ladzina kafaru law anna lahum ma fil ardi jami'an wa mithluhu liyaftadu bih liyaftadu to je kaso suratul baqara wa shawyaman na wa shawyaman ya ayyuhan nasu taqu rabbakum wa shawyaman la yajzi walidun an waladihi wala yawa wala wa'da allahi haqq aha ma annabi Ibrahim a cikin suratul shu'ara akwai wasu addu'o'i da ya jero yake roƙon Allah madaukakin sarki qala fara'aykum ma kuntum ta'buduna antum wa aba'ukum al-aqdamun sai sai خلقني فهو يهدين والذي هو يطعمني ويسقين وإذا مرضت فهو يشفين إيه. والذي يميتني ثم يحيين والذي أطمع أن يغفر لي خطيئتي يوم الدين سيفر الدعاء فهب لي حكما kara wata addu'a ya sake karawa ya kara addu'a ya kara wata addu'a to Allah ya bashi yawma la in za ka karanta wa'annan ayoyi kana jiran wani wai daga nan kun yi agirme a lahira zai kai ka aljanna to a cikin sakar karo ya kamata a baka gidan gaba motar da za ta kwaso sakar karo gidan gaba ya kamata a saka bari ku ji wancan aya Allah ya ce kullu nafsin bima kasabat rahina kowace rai za a rike ta a matsayin jingina dangane da abin da ta aikata shi kadai zai iya kwaso ta abin da ka aikata ba mai iya fasa ka banda aikin kullu nafsin bima kasabat rahina jingina ce game abin da ake cewa rahat eh in ba ka wannan hankali shi ba da ba shi dubu ashirin ga wannan hankali ta ce ka aje a hannu ka ta zame maka garanti in na dawo da dubu ishirin sai in karba yanzu me zai iya sa ya sake karba wannan hankali daga hannunka in na kawo me to yadda ka san dubu ashirin kaɗai za ta iya sa hankalin nan a karɓo ta haka aikinka kaɗai zai iya fanso ka daga wajen Allah ba mai yi ne kullu rufin bima kasabat rahi Allah ce illa ashabul yami, sai ashabul yami masu aqidar suka rayu kan sunna fi jannatin suna cikin aljanna nuna suna tambaya adal mujrimin dangane da yan wuta su suna aljanna yan wuta suna wuta daga aljanna suke tambayarwa suke tambayar yan wuta ma talakakum fi sakar. yan wuta me ya shigar da ku wutar sakara qalu yan wuta suka ce lam lakum minal musallin ba musalla abin da ya jawo mana kenan to wallahi akwai waɗanda wai su manya ne a wajen Allah ba sa sallah wai wayannan manya manya ne na kusa da Allah ba su sallah ba ka sallah ka ce babba ne babba ɗan wuta rai wai me yasa wai Allah ya ce wa aqimi salata da zikiri ka tsaye da da sallah dan tunani wai to kai da kake manta Allah kai ne zaka yi sallah da ka tunar Allah su kullum cikin tunanin Allah ne saboda haka ba sai sun yi sallah ba dama amfani da kitan Allah da kullun cikin tunanin Allah kaji wani dai ne hankali duk wanda bai sallah da wannan dan me ku saurara ku je hakika duk wanda bai sallah to hakika shi da wutan dan hakika baka sallah to hakika kai da wuta ne hakika kai da wuta ne inji Allah ma talaka kun fi sakar me suka ce lam nakum minal musallin Allah ya lissafa ya lissafa da ya je ƙarshe Allah ya ce fa ma tanfa'uhum shafa'atu shafi'in ceton masu ceto ba zai amfane su ceton masu ceto ba zai amfane su kai kana nan kana jira zuwa ce ka ba za ka bi Allah ba kana da kana shan giya kana da wani wai wani ya ce ma ba matsala an ji lahira zai kai ka aljanna zuwa na kasar Cote d'Ivoire wai akwai wanda ko tahu ba halawa da shi saboda shehu ya ce shi dan aljanna ne da an ce a daidai tsaro ya ce oho saukin abu mutum daga nan mun san matsayin ba wani matsayin ka da ka sani babu a waccan aya da Allah ya karanta mana Allah ya ce innal ladina kafaru waɗanda suka kafar law anna lahum ma fil ardi jami'a da duk dukiyar da ke duniya gaba daya ce ta su ci wa mislahu ma'ahu bayan dukiyar duniya a ƙaro wata dukiyar da ta kai dukiyar duniya yawa liyabtadu bihi min azabi yawmal qiyama dan su ba Allah su fanshi kansu daga azabar ta tashi alkiyama Allah ya ce ma tuqbila min ba za a karba su ba duk dukiyar duniya sai wai kai ne babanka ya mutu wani zai ce wai zai masa fiddawo wai zai fanso shi babanka ya mutu kana fama da bakin cikin mutuwar tsoho kawai sai ka ji ana sallama kana fitowa kai zama duba kowa da dogon cirbi sai ka ce hanji akuya wai yaya ka manta yau uku mun zo mu maka fidda mu babanka ya kumbura zai fashe ko ana shi fashewa tunda ya kumbura zai fashe to ne ka zo kace mun zaka yi mafi fidda rike ka zai dan ka ce zaka fanso babana sai kai mun bayani yadda ka gano yana wuta zaka fanso shi a wannan ba sai kana kurkuku za a fanso ka ba za a dauko belin ka baka je kurkuku ba to ka ce zaka dauko belin babana daga kurkukun jahannama kenan ka tabbatar yana ina wallahi sai kai bayani daga san wannan in ba haka ba in nace kwala ka sai dai Allah ya raba mu kai Allah ka gafarta yau za ku karanta irin wayannan ayoyi sannan a samu wani zuwa sai ka da baka da Allah Allah ya ce wa in ta'dil kullu adalin la yu'khadhu minha Allah ya ce ulaika alladhina ubthilu bima kasabu waɗannan sune waɗanda aka tsare su saboda abin da suka aikata sun riga sun shiga kudu suna matsayin jingina an rike su bima kasabu saboda me sai Allah ya ce lahum sharabun min hamim a gare su akwai wani abun sha mai zahin bala'i sharabun min hamim abun sha na tafashen ruwa qur'ani mai girma ya ba mu labarin abin da ake ba ƴan uwan wuta su sha Allah ya ce wa in gisu yi gasu wa in yastaghifu ya bima'in mai yashmi Allah ka tsare mu بئس الشراب وساءت مرتفقا واستفتحوا وكاب كل جبار جاك سورة إبراهيم كل جبار عنيد من ورائه جهنم ويسقى من ماء صديد يتجرعه ولا يكاد يسيغه ويأتيه مكان وما هو بميت أها ومن ورائه عذاب غليظ كي الله أكبر saurara ku ji maganar Allah ya kuwa yana yan wuta idan aka ba su abinci mai makara qur'ani ya ce wa da'aman za ku sadi inna ladaina ankalan wa jahima wa ta'aman za وعذابا أليما ومن يجي ولا طعام إلا لا طعام إلا من غسلين الله يجي إن لدينا أنكالا أوجب إن جاء الله من وكي تركي أفاي ساتري da نوري mu ɗaure yan wutansu ساتري wuta da satarin wutar jahannama za a Allah ya ce wajen ima ga kuma wutar jahim malamai suka ce wutar jahim an kira ta jahim saboda tana da manya-manyan garwashin garwashin wuta ɗaya na wutar jami'a fi girman masallacin nan shi yake tardatsi yana ba kan ya wuta shi za kira ta da jahim saboda tana da manya-manyan garwashin wuta Allah ya ce wa da'ama sannan akwai wani irin abinci in ji Allah za ku satin mai makara mutum a makoshi shaƙe da adam yake shi yasa sai Allah ya ce wala da'amun illa min kislin gitsin ne irin kayan raƙumi ɗina ko ta kaya da ake cewa kayan raƙumi to ta wutar da mace da an ci in ta zo makogoro za ta shaƙe shi ta makala makogoro ba za ta iya wucewa shi a cikin wuta sai rinka su rinka ihu suna agaza mana da ruwa agaza mana da ruwa Allah ya ce wa in gisu idan suka nemi a musu agaji da ruwa Allah ya ce yuga su za a agaza musu amma bi ma'in da wani irin ruwa kalmuhuli kamar narkakkar dalmar wani yashwal wuju idan dan wuta aka miƙo masa kokon wannan ruwa saboda zafin bala'i na ruwan in ya daga zai sha tururin ruwan in ya daki fuskar dan wuta gaba ɗaya fata fuskar da naman da kwallin ido da komai zai zazzago ya zubi a cikin ruwan fuskar ta koma farakwa sai dai ka gara ido da rami hanci wannan tururin ruwan ne kawai ya daki fuskar dan wuta shine yashwal wuju Allah da kansa da ya wannan da yace bi isa sharab tir da wannan abun sha shi shi za a ba mutum sha wa sa'ad murtafaqa wutar jahannama ta yi muni ake nan ne wajen zama ta wuta yake Allah nan ne wajen hutawa shi a wacce aya da adaran ma ya karanta mana Allah ya ce wa khaba kullu jabbarin ali dukkan garare mai girman kai ya tabe yake Allah Allah ya ce min wara'ihi jahannam nan gaba inda yake dufa ba baya ba nan gaba jahannama wutar jahannama na jiran shi Allah ya ce wa yusqamin ma'in sadid akwai wani irin ruwa wanda ruwan ciwo ne da surka maki da tiwa na 'yan wuta aka tara aka tafasa shi ya tafasa ya tafasa shine wanda za a dauka ba su siya Allah ya ce haka ba da wuta za ga ya tajarrabu yana kwankwada wala ya kadu yusibu da kyar yake hadewa in ya hade saboda zafin shi zai hada kayan ciki da saifa da kullu da hanta da tubi da jika da shi ya narka kayan cikin gaba ɗaya su zubo ta dubar da wuta saboda bala'in da ruwa ya tajarra'u wala ya kadu shi Allah ya ce wa ya'tihi al-maut min kulli makani dalilin da zai sa ya mutu ba wanda bai ci gaba da zai iya mutuwa da ya mutu wa ya'tihi al-maut min kulli makani, mutuwa za ta zo mishi ta kowane gefe da Allah gabansa da bayansa sama da ƙasa gaba ɗaya mutuwa ce ta bayyana masa amma Allah ya ce wa ma huwa bi mayyitin Allah ya ce ba zan shi ya mutu ba balle ya samu sauki Allah ya ce wa ma huwa bi mayyitin Allah ya ce wa min wara'ihi azabul kalim bayan wannan azaba akwai wata azaba mai kauri tana jiran ta shine bugu da mala'iku za su rinka mata da guduma da karfe na wuta a cikin wuta jahannama Allah ka tsare mu Allah ka tsare mu Allah ka sa mu na cikin wayanda annabi zai ce ta Allah ka sa mu cikin ceton manzon Allah sallallahu alaihi wasallam sai dai idan annabi ya ce ce ne kai kowa ma ya je ya ce cika ya rage naka ba mun ce ka zo annabi ya ce ka kaki ba duk wanda zaka rike ka rike mu dai annabi ya ce ce mu wallahi ka ka sabi kwalliya ta biya kudin samu سبحانك اللهم وبحمدك اشهد ان لا اله الا انت استغفرك واتوب اليك a saurara a saurara a saurara daga baki da muka yi a yau akwai alhaji tayir mahmud sarkin ruwan zazzau hakimin gudumar tudun wada muna tare shi a wannan wuri mai girma hakimi muna maka maraba da zuwa wannan wuri akwai malam umar hassan limamin masallacin juma'a na rimi college malam umar hassan ya zo الله أكبر الله أكبر الله أكبر الله أكبر التكبير يوم يوم يوم يوم يوم يوم يوم يوم يوم يوم يوم مالا رابو دولا دمالا عمر حسن دمالا دمالي سو قامالا عمر حسن الله يكاو من الشيء اما الله اكبر دي هرقلا من دوباتي Allah ya ƙara wa rayuwar mala albarka sannan akwai baki da muka yi daga jihar Kebbi tun daga Wara Wara tana can ƙarshen Najeriya daga sosai ruwa sai ka tsallaka jirgin Republic a inganci local government tun daga can wayannan bayan Allah suka taso suka kawo da ziyara a wannan majalisi Eh? sannan akwai baki da suka zo har yanzu daga mayo barwa waɗanda suka kawo mana ziyara suna tare da alarama Allah ta'ala duk ya saka musu alkhairi a cikin watan ramadan ba sauki ne da ita ba balle mutum ya taso tun daga mayo barwa a jihar adamawa tun da inganci lokal gamar a jihar kebbi da sauran baki da suka zo da sauran wurare muna addu'a Allah ya saka wa kowa da alkhairi subhanaka allahumma wa bihamdika ashhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik assalamu alaikum wa rahmatullahi